فاتحة مع صلاة الفاتحة آمين يا سيدي آمين يا سيدي اللهم صل على سيدنا محمد يا آله وصحبه وسلم Amin. Amen. za karanci wani littafi ne wanda sun sai ji nasiru su ba da shi suna yara ba a bari da na hmm. ba a bari da suna yara sun ba da shi ko to shi wannan littafi shine za mu yi bayani a ciki kuma rana ita Allah ya kai mu sai mu koma cikin diwani da kafin ba shi wannan littafi kama kala shehuna بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح ما من الرجل تأتي لنا hannunsa ya aje ta bai ba kowa ajiye ta ba don kar wanda aka ba ya bakin cikin ba wani ko kuma ya ce kai wani ya kamata in bashi ni na kirki ne wani bai kamata in bashi ba da kirki ba ne hmm. sai ya rike ta a hannunsa in ya ga dama sai dauki malalan ya ba ta a daji can kuna so ku bi daji hmm. kuma ba kwa so ku hakura nashi ne an riga an bashi hmm. falala aba ce wanda Allah ya keɓance ta da shehu Ahmadu Tijjani. Ahmadu Tijjani sai ya ɗauki falalan sai Allah ya ɗauki falala ya ba shehu Ahmadu Tijjani. Shehu Ahmadu Tijjani sai ya zo mana da in gifani salati annabi la ilaha illallah. Da ya zo da wannan ziki ne sai babu gara fasa. Irin wannan falala misali na taɓa irin wani misali nake gani. To ga Ƙur'ani nan guda daya. ga kuma ainihin kanku to wanne mutum zai dauka wasu sai suka ce za su ɗauki ƙur'ani sai suka dauka ku ɗauki a ƙur'anin kuma sai dai za ka ja ɗauki ƙur'ani ya tafi ce eh ku dauka ku tafi na bar maku ƙur'ani sai wannan da ya ɗauki ƙur'ani ya tafi da ƙur'ani na ce sauka lafiya yana tafiya sai na yi na sauri riguna dogayen tagoyi guda uku na sa ɗaya na adabi sai na koma so qur'ani guda biyu irin naji eh. wannan ba ba za su yi ba aiwa hmm. Ya shekara na Abba, shi yasa ba da son gurin kanisa kuna jin karatu na to har ma da canji hmm. kila ma rabi na kashi da rigunan da qur'ani kuma biyu na tsawo hmm. da na shi ya bata wannan guda ɗaya ba ba zai zo kin ba shi a ruwan ba shi ya san ba ba shehu tijjani da Allah ya tashi sai ya dauki falala ya bashi to da ya bashi wannan falala sai ya shiga raba ma mutane har wanda suke a halin sahara akwai wani gari da na je Morocco na je sahara to su ba su da wani aiki sai zikiri za su yi lazumi da sahi su biyu za su yi lazumin la'asar su biyu su yi wazifa da sami kuma su yi wazifa bayan la'asar kuma su yi wazifa bayan magariba sai ana ce musu mujidina ahlu sahara ya karo na asalin dariƙa su mm. mijin dina nan mutanen sahara ne amma suna karanta asalin dariƙa mm. sun fari ke gangan to sai na je na same su wato duk in sun gama wannan la'asa sai kuma su yi da'ira da'ira daya da'ira biyu da'ira uku da'ira hudu da'ira biyar shida bakwai to sai a tarawa ana zikiri to na ji bishai min almali sai na sai musu sa na sa da na sai musu aka yanka aka ci aka ta man zikiri aka sa ni a tsakiya mm. Mm. wani balarabe dan muroko ya zo na ina mishi wannan bayanin ya ce a ah, wasanta hunaka na ce na'am kusantu inda ahalin sahara mm. je na ahalin sahara ya yi shi ya mani jiyan falalan aka bashi da aka bashi falalan nan sai zo ya danka mana hannun to saboda haka ba mu cewa ah, wani za mu ba ɗari kana so zo a kullum mm. mun san ka ba mun san ka ba dalika ta zo kana so kungo kawai mm. rike ta hannu biyu kawai kakar wasa mm. lazumin sa ya lazumi kuma injin yamma wazifa zikirin a da sauransu kuma bayan wannan kai kokari ka gane dariƙa Kan ka rike dariƙa kai ta bi za ka sokoto ko kano ba ka san da za ka ba ita ko hanyar ba ta yankewa so take ka kai gari in ka kai garin kuma ka samu hawa 180 can na ƙarshen ka haye can mm-hmm. yes haye can ka zauna ka kwanta ka kai tafakuri a cikin hara. to saboda haka wannan falala shi wa tijjani shi Allah ya ba sai shi ibrahim ya ce ma wannan falala da'iratul fadaliya mm. shi ibrahim sai ya sa mata da'iratul fadaliya da'ira ce ta falala kawai mm. kokarinka da jaruntakanka da himmanka ba zai kai ka wannan gudu ba sai shi Allah in ya ga dama sai ya jawo ka sai ya dora ka akan wannan kujera ya ta hanyar ka can mm. a rika shi ne kuwa eh, har a rika cewa shi ne kuwa mutanen wani wani tasha da suka bude a abuja suna yawan labarai a wurin sai suka ji labari na sai suka gayyace ni na hudu da suka wuce sai na je ne musu jawabo ba Bayano nan da na yi a wurin sai aka ta bugo musu a waya ana ta wani irin malami ne wannan muka samu ya yi wa'azi a kan titi ya bi siti ne shi ba ruwan shi roye bai dubi zaman shi ba bai dubi hagon shi ba ya bi darad ya tafi abin ina kuka samu wannan malami kada yi kaci kuna da duwar ladu annabi in koma in masu magana a wannan ana ce da ita menene ta kalma liberty to liberty nan fa na je na musu liberty na kare da ka ga tsawon kwana to tun safa an ni je wanda ban sani ba na rasa inda suke samun nan ba daga na har wani mutumin no daga can abuja ya bugo mana kai ne sai ji nace ni ne akara makallahu akara makallahu na ce amin bakara akara mani la hmm. amsa da na ba ki ne na akara makallahu ce bakara akara mani la hmm. to saboda haka bayanin da na yi sai na ga sun ji dadi karai kan mutane su kuma wadanda suka dauke ni ne magana su ma ana ta bugo musu waya ana godiya ana musu godiya ana kuma roƙon su dawo da wannan malami sun bugo man ya ko jiya sun bugo ya suna ce a karam kaza kana abuja na cewa na koma gida zari a to za mu neme ka na ce an ku neme na ai sai in me ne hana ne zowa hmm. wannan muna magana ne akan da'ira ta falala maulana shawarar ibrahim ya tsarkar da ne allahu ta'ala an shehu ya ce wannan da'ira ce ta falala shi kuma Allah la yubali liman kana fiha ba ruwan shi da wanda ke cikin wannan da'irar wa fabil ubudi ya cika alkawari amla ko ku bai cika alkawarin ba ya cika alkawari ko ku bai cika alkawarin ba in dai ya samu wannan falala wannan da'ira ta falala to Allah ba ruwan shi da kowaye zan ce dole ni sai ni ne za a ba oh inda ya ga dama nan zai jefa ta ana ganewa ba to shin ya cika alkawari ko bai cika alkawari ba ma'ana in ta hajji siradal muntakim ya bi hanya mai kyau amsa kada fil ma'asi ko ya fada wajen banna. ma'asi ya san bana ma'asi ne mm-hmm. kunan ya fada fi da rikir wahima a cikin hanyar banza wala yubali fiha Allah baya kula fiha a cikin talima daga wanda ya ba kula mm. alama za da wa zai ba ku ji maganan fa hmm. wa mawaka fi hadhihi da'ira to wanda ya fada a cikin wannan da'ira min halila daga cikin halitta Allah kamu lallahu sa'adatu fil akhirati ma'ana arzikin duniya da lahira ya fada a kansa bila bi alamin ba tare da wani radadi ba hmm. wala tarwihi wala tarwihi fiha wala tarwihi koko da ainihin karkata fiha a cikin ta oh, wanda ya ga dama kawai shi ya jefa mu wanda ya ba nan ko kana so ko baka so shi fa za ka bi ka samu ana ganewa hmm. to wannan ita ce ake kiranta da'iratul fazali to kama kala shehuna kamar da shehun sha majiji ya faɗa ya ce auka allahu ahala ɗariƙatihi allah ya sanya mutanen ɗariƙarsa fasarar ibadatu ibadarsu sai suka zama su suna bautan allah ne muhabbatan don son allah ko hmm. shukuran don godiya ga allah hmm. A don nema aljanna ba ko gudun wuta o'o su suna yi don godiya wirasatu muhammadiya wannan gado ne wanda aka gaji annabi muhammadu hmm. kama kana alaihi salam kamar yadda annabi muhammadu da kansa ya faɗa hmm. afala akuna abdan shakura shin ba na zama bawa mai godiya ba hmm. a sai ka zama bawa mai godiya ne a'a tulfalar falali din nan in Allah ya baka sa'a ka shige ta ka fada cikin ta ka zauna a ciki to kai naka aiki na godiya ne ko da duk abin da za ka yi aiki a shi ka Allah ya baka wannan fiye da duka abin da za ka nema mm-hmm. duk abin da za ka nema Allah ya baka fiye da abin da duk za ka je nema to me ya kamata ka yi godiya mm-hmm. to godiyar nan ya take alamatu shukuri sarfu hafi marlatil munini mm-hmm. ba ku diya na ba yau alamatu shukuri sarfu hafi marlatul mulhibi alaman godiyar nan ka juyar da abin da ya baka na godiyar nan wajen neman yardansa shi za ku ke gani ma a haukace an ce lokacin maulidin na ya ka ai muna mun hankali mata shi yake in ba mun kai wurin shi ba sai mun kai wani gaban shi mun yi dayan nan sannan sai hankali mu ya kwanta alamatu shukur alaman godiya sarfu hafi marlatin munfi juyar da abin da ya baka na nema ka juyar da shi kai godiya da shi ya baka kana ganin shi ne ya baka mm. to mu irin wannan na zahirin mun kama hanya muna ta bakin wannan kokari Allah ya sa mu to wani zalika saboda haka shehu shehuna shehu mushamadu tijani ya ce ana dariƙa tahu kaga dariƙan nan tasa ta dariƙan tijjaniya Dalika ta shukurin dalika ce ta godiya to shi godiyar nan sarfu hafi barlatin munimi ka juyar da abin da aka ta ka wajen neman yardan wanda ya ta ka ga ma ne mana kwatance ne alhidimatu silatul murid silatul muridi man hadda muni lu murada wa sa'adatu duk kun mana na karanta da ana maimaitawa ne shi ko maimaici ai ana son masara cikin hannuma an zuba taki sai a zo a mata maimaita da aka yi mata maimai na a kara mata da taki amsa eh ya kara mata da taki hmm, Yau a kara a wurin godiya ne hmm. cikin godiya muke hmm. to wakar a ta zikiru hadihin da'ira wannan da'ira ambatonta ya zo fi kitabil aziz a cikin littafin nan mabuwayi a radila ya fi hilbatul abinda bai da kyau baya zuwa min bai da yadai ta gaba kare wala min alfihi abinda bai da kyau baya zuwa ta gabansa ƙur'ani ba abinda bai da kyau baya zuwa ta gabansa baya zuwa ta bayansa saboda haka Allah ya mana bayani kenan cikin alƙur'ani ga kuma alƙur'anin nan muna karantawa da dalla muna magana ne akan da'iratul fadli ko wani bawan Allah da yake zuwa nan wuri na ya rasa Allah ya sai ya ce mani a karamin kallahu ka yi min da'ira tun fagani na ce e ya za mu same ta na ce a samunta yana da ya ce wallahi na taɓa yin wannan maganan a bakin dan uwanka a lagos a ne a in daga bakin idan na ji maganan tun bali ban take jin wani shi ya man maganan da ba ni mai yawo ne wajen neman bara ziyarar hmm. shehonai ina bara tun da ne shari'i hmm. ne to amma tun da ji wannan da'irar tulfalil ban sake jin magana ta wurin wani ba sai a bakin kayan na ce to uku a bakina ba za ka ji ta ba in ba a nan bakina ba hmm. yadda ka faɗa nan ba za ka sake jin ta a bakin wani shi ba sai a bakina da muke da da'irar tulfalil hmm. to muna magana ne a yau akan da'irar falala hmm. na ɗauko wannan littafi zan yi magana akan da'irar ka ɗauko littafi ba da ka zan muku da'iratul fadl ku menene hmm. wannan ma littafi na da ɗauko yana iya tare ne hana na wasu na. Hmm. ina ganin in na rufe shi ma in ta yi na zai iman da ma da wani ya leko a ne in kuma da haka nikan ji daɗi ne hmm. in da wani ma ya leko inda shi jarraba ya leko in mutum yana yin da ya yi dama ma wallahi kowa ya tsalin kwakwanta kara mm. ma lafiya maganganu da ne a sun ce su ba su taba jin malami da irin wannan magana ba inda wani ma ya leba ai muna neman shi za a koma da mu a halari muna kuma yan jikokin nan namu mun haddace a halari ita halarin mun haddace ta hadari aka je da an san adadin sai a rike ta kadan gam to mu ba ruwan mu da adadin mun samu ne a adadin mu to ga dai muna a cikin da'iratul fazali cikin da'ira ne na falala muke ciki mun kuma rike abin mu dangam dangam to me Allah ya ce akan da'iratul fazali qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu Ka ga ubangiji ya tasbira rahmatihi man yasha yana kebe wanda ya ga dama ne da rahamarsa wallahu shi ko ala falalin ma abucin falala ne falalan kuma azimin mai girma wanda ya ga damar shi yake cewa da wannan da'ira ya ce unguri ke taka ce ka je kai ta harkar ka kawai hmm. to to anan kuma Allah bai ban mu ba sai ya ci gaba da ƙala ta'ala Allah bai da kuyin sani ce kul ka gaya masu kul ga ya masu ma'ana wannan Allah ne yake magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi domin muna magana ne da hakikatin Muhammadu ya ta nan shi Allah ya yi magana da annabi Muhammadu ko muna magana ne a nan wurin bi hakikatin Muhammadu ya ta da ita mu muke magana nan to Allah ya ce ko ku me hmm? hmm? Hmm. ya aka yi ne dai yadda a shi yasa rufe littafin da ita to wallahu ya ta su bi rahmatihi ya sha wa Allah yana keɓance wanda ya ga dama ne da rahamarsa wallahu shi ubangiji zul falal ma'abucin falalan ne ai muna magana ne akan da'iratul falali falalan nan kuma azumi mai girma to kala ta'ala sai Allah ya ci gaba da cewa kul ka gaya masu masu tafsiri suka ce ai Allah ne ke magana da annabi Muhammad eh to mu kuma muna magana ne da hakikatul Muhammadiyya shi Allah tun yayi magana to bare dai mu ta da Muhammadiyya mai magana dai akan annabi Muhammad ko to kulga ya masu ya Muhammad innal falala kaga wannan falalan biyadillahi a hannun Allah take yutihi man yasha wanda ya ga dama shi Allah shi yake ba kula kaga ubangiji wasu mai yalwa ne kuma alimun masani can zulfalalil azimi nan kuma wasu kaga shi kadai ke da karfi nan shi mai zulfalali nan kuma na an ce wasu to duk shi kadai ke da wannan to kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa kana falalullahi falalan nan na Allah alaika a gare ka ajiba mai girma ne ka san tana da girma ita falala ka san ba wanda ya sai fadi ita sai Allah ka san Allah shi yake da falala Kasa Allah ya rike falala a hannunsa bai yadda ya ba wani ba ko ya ce sai wani sai wani sai ba a'a ya rike abinsa a hannunsa falalan kuma wanda ya ga dama sai yake ba sai yana ma kansa kirari shi mai yalwa ne shi mai falala ne shi mai kaza kaza ne jibin da sauransu to shi Allah yana ta wannan bayani ne don a gane ita falala komi an ba wadansu su raba amma falala shi Allah ya rike abinsa tana hannunsa sai wanda ya ga dama ya ba ka da iko kace ta kace kuma bai ba kowa ba Allah shi ya rike abin sa ne to in wanda ya ga dama ya ba sai a bi shi gurin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya kika ce ba wasu alullaha min falalihi ku roki Allah falalarsa wa qala ta'ala sai Allah ya ci gaba da cewa man da ilaha kaga wanda ya bi Allah wa rasul bi manzon Allah fa ulaika ma alladhina wa innan suna tare da wa'annan da Allah ya ni'imta su su wane ne Allah ya ni'imta su sai ya ce na farko annabawa minan nabiyina daga annabawa wasu dikina da sidikai arifai rufai mustagarikina wa shuhada'i da shahidai wa salihina da mutanen kirki su ne waliyar Allah to wasu na ula'ikar kai waɗannan ne sun yi kyau su zama 'yan rikiya Wai nan ba da na ambata sun yi kyau su zama 'yan rikiya kai kuwa kai mai tafiya ba rakiya su za ka yi ba sai ka shiga tsakiyar su mm. kar ka yadda kai musu rakiya mm. su ne yan rakiya shiga tsakiyar mm. wa suke marakiya wa suka tasa suna marakiya da qur'ani ne a suna kula ya kai wani su ne yan rakiya wannan suka a sun su ma suke yi wa suke bi kenan yes zo baya dawo da ake ma yan zare na hauka ne don kamar yadda wani shehi da na taba shehu shehu rahon shehu hazan ya zo nan najeriya muka dukkan inda muka je da shi sai ce shehu ibrahim abul majazibina shehu ibrahim abul majanina shehu ibrahim abul mustagriqina yana daga hannun na yana yarbawa hmm. shi ma eh shehu ne ne ya zamme ya ce shehu abul majani kai kuma fata kake magana hmm. an ta imamul majani na ko hmm. Yawwa. ibrahim ibamul mujahid ibrahim imamul abul mujahid abul majazmina abul mujahidina abul majanunina imamu kaza kaza kaza kaza kaza yes hmm to shi ibrahim haka yake to wa'annan fa sune yan rakiya wa hasuna ulai karfika kai waɗannan sune yan rakiya masu kyawu masu kyawu yan rakiya to ku kuna rakiya ku kuma mu mun da mu ne za mu raka ku eh kamar yadda mai shiri na yi ce da mutane a daji eh, yana jahushen yi kuru irin san a a kuru na na dukkan kuna duniya shiri a yi lariya ne ba wanda girma da akwai mahadatar da na yi ko yi kuru irin san a kuru na bi a maka ina masa rike ala a kuna ku don yi zamo shi wancan da kake faman ke kawo ala a kuna ku ba bala an a kuna ka in zamo kai a ya zubar da mai tafiya haka Allah Allah ya sa ma mai izini na ya sa abu da nake wa shi ma mai izini ne mm. Allah ya sa abu da nake wa ne shi ba ne shi eh. ne shayyihu hirsan ala an akuna ina masa rakiya ne shi mai tafiya masa ala mu don in shi shi mai yana nufin yana mishi rakiya ne gobe shi ma ya shi shi ma ya mishi rakiya maka haka yake nufi to ba haka take nufi ba shi ma ya fito a mishi gyara

alhafi yana bakin ciki alama fata uku bisa ga da ya kuma ce rushe mai iyalihi bai ga annabi da ido ba yes yes alafi ala ma fata ba alama fata ne ba hmm. ma fata ne da bari ku karatu mai daɗi cewun mu yana yana yana fadi a wani asibiti sai wai ga wai ga wai ga ra'aitu rasul lallahi Yes. yes yes na ga manzo Allah a بزاري يا بزاري يا يس يس يس yes to haka dai gashi na a takaice sai ya ci gaba da cewa shi Allah madaukakin sarki waƙala ta'ala waƙala ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya ce fa sawfa yatillahu bi qaumihi min duhum wa yuhzun da sannu Allah da sannu Allah zai zo da mutanen da yake so kuma suke son shi wa fa ya tilla da sannu Allah zai zo da mutane wayannan mutane shi zai zo da su yuhibbuna hu suna son shi wa yuhibbuhum shi kuma yana son to in ban da shi Ibrahim wa ya samu irin waɗannan mutane ba ya ce wani zai zo mashi da su a shi zai zo da mutanen waɗannan mutanen da ya zo da su suna son shi shi ma yana son shi to me ake yana yanzu yawa yawa yawa yawwa fa ya yati Allahu da sannu Allah zai zo bi qaumin da mutane yuhibbuna mutanen da suke son shi wa yuhibbu shi ma yana son to me ya kai daɗin wannan hmm? saboda haka shi Lima Elsa. Yeah! yes mm. to fasofa Allah ya madauki zari ya ce fasofa ya ce lahu da sannu shi Allah zai zo bi kamin da mutane yuhibbuhum yana son su shi kuma suna son shi kuma yana son su ila kaulihi ta'ala inda Allah madaukakin sarki ya ce zalika falalullahi wannan zuwa da mutanen da suke son shi yake son su shi kanshi wannan falala ce yuti himan ya sha wanda yake ba wanda yake so kala ta'ala Allah ku ya ci gaba da cewa fa amman lazina amanu billahi fa atasimu bihi kaga waɗannan suka yi imani da Allah wa atasimu bihi kuma suka suka yi rungume da Allah ma'ana suka yi rungume suka kusa da Allah suka shige cikin Allah ba ta yi hilu shi Allah zai shigar da su fi rahmatin minu daga cikin rahamansa ko falalin da falala ma'aza zikir yes ma'aza zikir to wa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ji gajiya kul ka gaya musu falalillahi da falalan Allah ko bi rahmatihi da rahamansa fa bi zalika da wannan falyabrahu su yi farin ciki hairun farin cikin da za su yi din nan shi yafi da abin da za su tara kayan duniya ne motoci ne jiragen zama ne me me wato su farin ciki da cewa sun samu Allah da shi ya fi masu komi da komi yawa su farin ciki shi ya yi masu da abin da za su tara kayan duniya nan da za ka wuce ka tafi ka bashi ma ba a yi sa abin ka bashi ka ba ma yayan ka rikici a ta danye a ta dambe wannan ya ce wuri kaza na wani wannan ya ce wuri kaza na wani ga wasu can a Lagos su ma suna wannan irin rigimin. babansu ya bar masu shaguna da gidaddaji da sauransu sai wannan ya je ya zargi dubu ishirin na haya wannan ya je ya zargi dubu talatin suna nan suna mai suna fara a kan wannan abu da zuwa wani. shi ya tafi abin ba kaga wannan ake bi shirme ne in za ka tafi ba su allah tuku. in ma za ka tafi ba su allah tuku. ka tsattaka musu allah tukuna ya ci gaba zuciyarsu ya riga samun abin duniya in suka samu abin duniya allah ya riga wurin to saboda haka duk za su yi zai tafi a wani iri a karkace amma in sun samu Allah za su tafi ne a kwalta direct za su tafi ne a kwalta kurum ba wani hayaniya za su yi hmm. to kala ta'ala Allah madaukakin sarki yake wa ahari da minhu akwai waɗansu daga cikin su lama ya da kubihi lokacin da duk suka gamu da shi sai su rika cewa huwal azizu shine mabuwayi alhakimu kuma bani to abin da za su rika cewa ke to duka shi kan shi wannan faɗin hakan da tsayawa a hakan lahi falala ne na Allah yutihi man sha'u yana ba wanda ya ga dama to wallahi kaga ubangiji zul falalin azim ma abincin falala ne falalan ko mai girma to shahidu lokaci. maulana Allah Ibrahim ya zo wannan wurin sai ya ci wani falali ba bi ba'ari ma tushiru ilayhi hadhihi al-ayat na ayoya isharar da suke nufi ta alamu za ka sani anna man wafaqahu Allah wanda Allah ya yi mishi gamdakatar lidhuli dariqatina ga shigan wannan dariqa na Tijjaniya? ta tijaniya kamar lallahu sa'adatu dadin arzikin duniya da lahira ya cika fa a gare shi wa kana min al kuma ya zamo a cikin abin so kuma kabulin kuma da za a karbe shi inda Allah ya aure Allah sai Allah ya ka, sai Allah ya karbe ka yau na ruwanka da wani kuma domin ka fi titi ko an gan ka wuce a mota a rika jafe ka ga dan banzan nan ita godiya eh, amma a kira ka da wani suna da baka san kai ba kai ga ce shege ka ga dan banzan to a wurin shege ka ga dan su mugun abu ne to kai da kace eh eh eh an haife ka nan yawa an haife ka ne ina haihuwan ina wanda za ta haihu ina mai ni ga abin gama da wani gaskiya to kuma a tsaya ana wani ne mini hmm? wani wani shehi Allah ya ji kai shi kakar su da kara kakar su ya eh, ce haka zai ga an samu muridai tsami su tsani wai su hau su haya sai su kuma wani dahe-dahe hmm. sai kuma an samu ne dai tsani wai su hau in ji kakar wani yaro wai an samu su tsani su hau ne su wuce sai kuma su rika wani dahe-dahe suna dawa tsanin sun kasa hawa to kai ka haya ne kama da sai ne suna dahe-dahe kai ka haye in kuma ka ce ka sai wuce ma da lato ina ka ne